والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to kamar yadda muke ta gaya muku tun kwanakin baya cewa malam zai kawo mana ziyara Allah ta'ala ya yi isowansa kuma insha Allah yanzu a fara gabatarwa muna roƙon Allah ta'ala ya masa gudumawa cikin abin da zai karantar da mu malam barka da zuwa assalamu alaikum
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya da nisan kwana ya ara mana numfashi ya kaddara mana zuwa wannan babbar makaranta makarantar ummu sulaim makarantar me ummu sulaim zama a karba sai ka ba su ta haka in ka zauna kawai hannunka za ka rinka miƙa zama za ka yi a ƙasa yawa sai ka rinka zurawa saboda kai makarantar un musulaim a garin liman a garin a kumo akko local government jihar gombe nigeria fatanmu allah ya sa albarka a wannan makaranta wanda ɗan uwanmu malam yaya yake kula da ita shekaru da dama muna ta magana cewa ya kamata mu kawo ziyara mu ga irin ƙoƙarin da malam yake yi da gudunmawar da yake ba wa addinin musulunci da Allah bai kaddara ba sai yau ya kawo mu wannan makaranta mai albarka muna fatan Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa albarka a wannan makaranta Allah ya ba mu rayuwa mai inganci Allah kuma ya sa wannan azumi da muka ɗauka mun ɗauke shi a sa'a mun kuma ɗauke shi a daidai insha Allah cikin taimakon Allah zan yi magana ne akan abin da ya shafe mu ya shafe ku kuma mata shine aure rayuwar aure da neman aure a musulunci saboda muna da yara 'yan mata masu tasowa to amma akwai jahilcin yaya ake neman aure sai ki ga mace tana da addini amma sai a ta samun kurakurai da laifuffuka da sabon Allah wajen neman auren to daga nan in an saba wa Allah a neman auren to sai ki ga auren kuma Allah ya cire masa albarka mijin ya yi tabarna ita ma ta yi tabarna ya yi haka to Allah saka da alkhairi daman gefe ake kama ba tsakiya ba shikenan yayi haka yayi haka ajiya Allah saka da alheri to za mu fara daki daki al-khitba idan an ce al-khitba bi kasr al-kha'i al-mu'jama kha mai digo da kisra al-khitba ba al-khutba ba al-khitba shine neman aure al-khitba shine neman aure sauri so wannan neman auren shari'a ta yi magana a kai kuma musulunci ya ce wani abu a kai shi ne muƙaddimatu aqdid zawaj kafin a yi aure kafin a ɗaura aure sai an nemi aure shi ne ake cewa a hausa zance da hira da 'yan mata suke yi yawancinku in za a aure ku sai an yi hira da ke sai an yi zance da ke idan ke karama ne ke ma kin sani za a yi to me Allah ya ce mai shari'ar musulunci ta ce akan irin wannan hira da zancen shin wanda muke yi daidai ne ko kuwa akwai kurakurai abinda ake nufi shine ardun rajuli alal mar'ati wa takunu fil adati min ar-rajuli wa yusamma al-badi'u khatiban wal akharu makhtuba shine namiji ya bijiro da kansa wa ya mace ya bayyana kansa wa ya mace ya nuna kansa wa ya mace yace gani ina son ki zan neme ki da aure na sunna saboda mu haɗa zuri'a da ke shi mai neman a larabci sunansa khafib ita wacce ake nemanta sunanta makhtuba sunan neman aure khitba mai neman auren khatib wanda ake nemanta makhtuba zan yi tambaya ni in na yi karatu ina tambaya sunan neman aure sunan zance alkhituba ko wanda yake neman saurayin sunansa me alkhatib alkhatib wacce ake neman ta yar budurwa almakhtuba almakhtuba alkhitba alkhatib almakhtuba abu guda uku ne neman aure shi alkhitba din sunna ne kafin ayi aure na'am sunna ne kafin ayi aure a nemi aure ba haka kawai za a dauki mace aje a jefa ta a gidan miji ba tare da ya neme ta ba me yasa ya zama sunna saboda li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khataba li nafsihi manzo Allah ya nema wa kansa aure manzo Allah ya nema wa wani aure to inda annabi ya nema wa kansa aure kuma ya nema wa wani aure ashe neman aure ashe sunna ce mutum ya nemi aure ya yi magana da mace ya gabatar da kansa wa mace ce yana son ta idan kin fahimce ni ya ke uwa kenan namiji ne yake neman mace ba ita mace ce take tallata kanta ga namiji ba to amma yanzu al'amura sun canja mata sun yi arha butuwa lata da bishaɗi jonibo bewarti butu da tsada suke yanzu kuma mata arha yanzu al'amura sun canja da yawa wasu matan su suke nema wa kansu miji in an ga wani sai a ta mai magana a ta buga masa waya in an zo ta gabansa a ta masa yanga da yawan gaisuwa ina kwana ina gajiya yaya gida to ya kwana bi shiru shiru to ina ruwanki da shi to al'amura sun zama abin da suka zama to amma muna muku bayani a shari'ar musulunci namiji ne ya kamata ya neme ki ba ke ne ya kamata ki neme shi ba amma in wata mace ta ga wani namiji tana so ta neme shi shi din ma ya halatta saboda shi ma an yi wa annabi wata mata ta gan shi tana so ta ba da kanta gare shi da ka ke ma in kika ga wani kina so ki bi hanya na mutunci da daraja kina taka tsantsan da haɗi da salatin annabi da zikiri kina neman me kina neman Allah ya haɗa ki da shi a matsayin abokin zama na aure ba laifi ba ne uwa ta ga wani ta nema wa ɗan ƴatta ba laifi ba ne kun fahimce ni to amma a kare mutunci duk inda za ki wulaƙanta ko ki tozarta to ki yi taka tsantsan kar ki fada cikin wannan wulakanci da tozarci wata tamun waya wallahi malam ina cikin wani yanayi na rasa inda zan sa kaina ba na iya bacci nace me ya faru wallahi malam wani nake so ina mugun sansa nace mugu ma haddasa ma da mugu a ciki tace wallahi tana mugun sansa kuma wallahi shi bai ma san tana sansa ba yanzu ta rasa yanda za ta iya haɗuwa da shi ta rasa yanda za ta yi mai magana wata kuma ta ce ta yi magana ta yi magana ya ce don Allah shi fa bai da ra'ayin aure ta ce ita kuma a duniya in ba shi ba sai dai ta mutu na ce to sai dai ki shirya kabarin ki da likkafanin ki me yasa na faɗi wannan mata ku daina irin wannan bai da kyau ki zo ki makale wa wani namiji shi baya son ki shi bai ce yana son ki ba in kin tallata kanki in ya ce yana so bismillah in ya ce baya so ki yi addu'a Allah ya baki wani ba shi ba yaya za ki zo ki makale wa wani wanda shi ba son ki yake yi ba bai da ra'ayinki kuma dole ne in ke kina son sa shi sai ya so ki ko manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ai wata ta ce tana son sa yayi shiru bai ba da ansa ba kuma bai aure ta ba daka ku daina wannan makale mata cingam ki makale wa namiji kina nan wai kina ta ciwon zuciya kaza wallahi wata aka ce mu wai wai zuciyar ta wai take ciwo wai saboda wani bai aure ta ba ciwon zuciya ba ki duba tsadar magani a wannan zamani akan namiji namijin wannan zamani wanda bai da garanti ki zo ki mutu akan namiji ta kashe kanta to ya kamata ku kula yanzu a karatu mu mun fahimta asali namiji yake neman mace shine asali ko ka ganni kana so na ina mace ka neme ni ka yi wa iyayena magana don haka shi neman aure a ana tambaya ne don a san ra'ayin mace da kuma ra'ayin iyayenta akan yardatta a nemi auren nan nata ko kar a nema dole a samu muwafaka ta bangare guda biyu amfanin khitba amfanin neman aure kamar mai neman aure yana neman amsa ne a ɓangare guda biyu ɓangaren farko yana neman amsa yaddar iyayen yarinyar sun yadda ya nemi yarsu ɗaya ɓangare na biyu sai an nemi yaddar ita yarinyar ita kuma zai iya yiwa a yi wa iyayenta magana za a neme ta su yadda amma yarinya kuma ta ce hmm ba na son sa wallahi kin san mace in dai ba ta son mutum ba ta iya koyewa da zarar ba ta so yanzu za ta ce ba ta so me dalili kuma haka ra'ayi ne kwanciyar jini ne bai kwanta ba ki so wani ki kaunaci ce wallahi ba na son sa me yayi ta ce ba abin da yayi ni kawai bai mun ba to shi kenan tunda ta ce bai mata ba iyaye ku daina yi wa 'ya'yanku auren dole ku ba ta shawara in yana da wasu ɗabi'u masu kyau ku gaya mata yana da kaza ku tallata shi gare ta har sai ta gamsu amma a taku da yarinya a ce wai dole dole sai ta auruwa da saboda yana da maiƙo ko saboda yana da kaza yana da kaza wallahi in mutum ya auri matar da ba ta son sa ba zai taɓa jin daɗin rayuwa da ita ba mace shi umar mace mace tana da wahalan sha'ani ku je ku tambayi mazan da suka yi auren dole aka aura musu matan da ba sa so wallahi haka za ta gana maka azaba eh ba dai iyaye sun mata dole ta aure ka ba a miya kawai sai ta kusa halakar da kai Allah in ta maka wata miyar wallahi ta laye kuka ce in ka leka sai dai ka ga fuskar ka a ciki ruwa ne kawai a sama wani ya ce bai taba ganin dariyar ta ba ta ce yaushe zan maka dariya ina ruwana da kai akwai mamatar da ta ce wa mijinta fa ta ce yadda nake kin mutuwa wallahi haka nake kin ka me na miki ta ce ba na son ka dole ne ya kamata iyaye dan Allah ku rinka fahimtar wannan ita mace in ba a gane ta ba za a sha wahala ku yi addu'a Allah ya bata wanda take so yake son ta amma a matsanta mata ta je ta abin nan wallahi malam Usman akwai matar da ta ce mini shekarar ta kusan talatin iyayenta suka sa ta auri wani mutum ta ce ba na son ta ce daidai da rana ɗaya a cikin shekarun nan malam ban taɓa jin ina son sa ba ta ce malam haka nake kai kaina wajensa a dole dole kawai ta ce wallahi malam rufe idona kawai nake yi ta ce kawai ina tsoron Allah saboda an ce an ɗaura aure kawai amma ban san mutumin nan yanzu muna da 'ya'ya sun kai university sun kai jami'a ta ce amma duk 'ya'yan nan gaba ɗaya kawai ganin su nake saboda an aura min mijin da ba na so wallahi malama ubanta yana mutuwa ta ce ba ni takarda ta ban takard me ya faru ta ce daman auren biyayya na yi maka ba auren soyayya ba shekaru kaza da yara jabe jabe ta ce ba komai Allah ya je ya rike yara ka je ka ta fama ni kan ba zan mutu da irin wannan aure mara daɗi ba ka banni in je in auri da nake so in mutu a karkashin sa ina gaya miki ke a matsayin ki na uwa kar ki cuci yarki shi sa kullum muke gaya muku ku ja ƴaƴanku mata kusa ku rika shawartar su in kun in kun kai mace gidan da mijin da bata so kun cuce ta kuma ki je ki tambayi duk matar da aka yi mata auren dole aka kai ta bata son mijin nan bakin ciki ta ce malam kamar in mutu ta ce kullum buri na in ga baya gidan nan in baya nan na fi jin daɗi yana dawowa na tsane shi ta ce da kaga jaki haka nake ganin sa wallahi wallahi malam irin wannan isoshi na zaman mata da suke auren dole bayi da daɗi amma gaskiya yanzu ilimi ake karantarwa ake yi dole ne mu rinƙa muku bayani ku rinƙa sanin muhimmancin ku zaɓa wa ‘ya'yanku mazajen da suke so. Na'am za a ba ta shawara, ba za a bari ta ɗauko ɗan ƙwaya ta ce za ta aure shi ba, ba za a bari ta ɗauko ɗan giya, ɗan luwaɗi, ɗan neman maza, ba za a bari ta ɗauko ɗan kaza ɗan kaza ba, a'a in ta kawo wanda ba a yarda da shi ba a ce ki je ki canjo wani. Ka kashe wayannan, in ba ka ba za ka yi tsallan kwado yanzu yanzu nan. kuna tare da ni malamai suka ce wa qad nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahi almar'ati illa bi amriha annabi ya hana kana aurar da mace sai da umarninta kina ji na yake budurwa kina ji na yake bazawara annabi ya miki gata ya ce kada a aurar da ke sai da yadda ki sai an tambaye ki haka kawai aje a tukuiku yaki sai ka ce wani yalon bello a kulle a leda aje a baki a je a bada ke wata ba kawai bata sani ba tana abin nan sai aka zo ana kawaye suna ta mata murna suka ce a ashe ko an bada ki tace kamar yaya an bada ni ashe ashe uban ya je ya kyautar da ita ko ya sadakar da ita mu an dama tace ni wa aka bawa wane ta yi ta salati tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah iyaye ku daina wannan abun ku daina ɗaukan ‘ya'yanku ku bayar da su ko shawararsu ba ku yi ba, ba addini ba ne mutum ya ɗauki ‘yarsa kurin ya je ya bayar da ita bai nemi izininta ba bai nemi shawararta bai gaya mata abokin zamanta abokin tarayyarta ba ba daidai ba ne. Duk da kuna da matsayi, kuna da daraja, kuna da ɗaukaka, ku iyaye, Allah ya sani dole ne a yi muku ladabi da biyayya, to kuma amma akwai hakkin ‘ya'yanku. za a ba da ita ka ce a a ɗan tsaya ku ɗan saurara bari a sa uwarta ta mata magana ki kira ta ku zauna ku hira wance yaya kike ganin wani ai muna ƙoƙarin ma za mu haɗa ku in ta turbuna fuska ta ce mm to a dan bata lokaci in ta yi shiru ta yi dariya wane fa "Mm-mm." to wallahi tana so tana so wata kan da yake jarababbiya ne ma tambaya take wai yaushe ne ne auren namu Kai, yan matan zamani kenan Allah ya mana afuwa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim daga Abu Huraira la tunkahu al-ayyimu hatta tustamar wa la tunkahu al-bikru hatta tustadan bazawara wanda ta taba aure ba a yin aurenta inji annabi sallallahu alaihi wasallama sai an nemi umarninta ta ce ayi ko kar ayi ita bazawara sai ta yi magana budurwa kuma ba a aurar da ita hatta tusta zanu sai an nemi izininta ashe kin isa ashe kina da matsayi wannan yar taka yar karama yar sha uku sha hudu sha biyar sha bakwai ashirin annabi ya hana ka aurar da ita sai ka nemi izininta yaki zo taho eh wacce ga ta yar karama yarinya ne eh ke ma taho ita ma taho su taho zo ina take zo ki zauna ana Allah sarki na ga tana zaune ne tana ta leƙa malam tun ɗazu kamar za ta tashi sama zo ki zauna yau kam ki more ga ki ga malam kyauta shi kenan to kika ta kalle ni mun kallo nan ta kallo na ga ta nutsu na ga bayanin da ake ma yanzu wannan irin waɗannan yanzu mama mai ma za su gane amma ta zare ido tana saurara Allah muku albarka Allah muku albarka joda sosai nan ta fulfulde na koma nan nan joda sosai kenan ba a auren da yarinya budurwa sai an yi me ba zawara sai an nemi- nemi umarninta duka fa zan yi tambaya an jima kaɗan duk zan yi tambayoyi akan wannan Allah sa kuna ganewa suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa idnuha yaya izininta yaya izinin yar yarinya budurwa in an nemi izininta yace an taskuta in budurwa ne aka tallata mata namiji da za ta aura to shiru take tana so kenan in ko ba ta so ta Allah sauwaye wani wallahi a'a mama wallahi a'a ni fa wallahi ba na son sa ba budurwa ba ta iya shiru in ba ta son mutum ba ta iya shiru amma in tana so da an faɗa to kunyar budurwa amma fa Allah na tuba budurwar da banda irin na yanzu kam na yanzu fiye kakku na yanzu wata fa zuwa ta ta samu iyayenta ta ce a mun aure ko a ga tashin hankali wata wasiƙa ta rubuta wa babanta wani wani ina son sa ina ƙaunarsa aure amman au- a aura mini wani Ya'yan zamani yan tiktok yan facebook yan youtube yan instagram yan telegram yan wance duniya al'amura allah hoinu kai allah ya sawaye in an ce al'ayyimu a larabci shine almar'atu allati faraqat zawjaha bi talaqin aw wafa matar da ta rabu da mijinta ya sake ta ita ce ayimu ko kuma mijin ya mutu ita ce ayimu Allah ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli ita ce as-sayyibu da al-ayimu da as-sayyibu duk abu ɗaya ne da haka ana neman shawarar bazawara kuma dole sai an samu waliyi ya same ta ta ba da amsa ta ce ina yadda a haɗa aurena da wani ita kuma budurwa sai an nemi izininta kafin a je a ɗaura aurenta wannan shine dalilin da ya haramta auren dole meye dalilin da ya haramta a yi wa mata auren dole annabi ya ce kar a aurar da yarinya sai an nemi izininta to in an nemi izini bata bayar ba za a yi auren ba za a yi ba to amma yau iyaye suna karya wannan doka ta annan Muhammadu sai kaɗan daga cikinsu dan ubanki wallahi in kin ga baki auruwa da ba to wallahi ina kabari kuma wallahi idan baki auruwa da ba sai na saki uwarki ki je ki gaya wa uwarki ta saku in dai ba ku yi auren nan ba kin haɗa kai da uwarki za ku maza shin mutunci in kawo miji ba za ki karɓa ba to na saki uwarki baiwar Allah ta fashe da kuka ta ce da a sake mata uwarta wanda ta je ta me ta yi auren dan Allah mijin zai ji daɗin auren shi kuma yana can malohu yana ta ai sai dai a hankali ai alaji ai za ta so ai za ba wani son da za ta tun da ba ta so ka haɗa kayan ka kai gaba jarababbe kai ma makalalle tun da ba ta son ka me za ka yi da matar da ba ta son ka me za ka makale wa yarinya da ba ta son ka ba kya so na Allah sa albarka lakum dinukum waliyadi da ka iyaye ku yi haƙuri ku bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idan kun yi wannan to insha Allah da yaddar ubangiji tabaraka wa ta'ala kun raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan um, maganan waliyi dole sai an samu waliyi wakili kenan ko waliyinta don mace ba ta aurar da kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato la tunkihul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta da kanta dole sai an samu ko ubanta waliyinta kenan wanda shine zai ce na ba da ita amma da izininta kada babanki ya ba da ke ba da izininki ba in ba zaura ne kada babanki ya ba da ke ba da yardarki ba ba a yi magana da ke ba ba ki buɗe baki kika ce kina so ba amma ko satin nan da azumin nan wallahi sai da wannan uwa ya ce mu wata mata tana can tana ta zabga kuka mijinta ya sake ta ya mata wulakanci ya tozarta ta ubanta ya zo ya ce dan abu kazanki wallahi tallahi sai kin koma gidan mijinki in ba haka ba ni ba ubanki bane ki tattara kayanki ki bar gidan nan ki koma ki duba wulakanci fa haka za a tattara ta ba fa mijin ne ya nemi ta koma ba wai a dole wai saboda ta dawo gida wai ana ganin azumi ya zo kar ta zo ta cinye musu kosai da koko iyaye abinda kuke yi na wannan ɗabi'ar a cewa yarinya dan abu kazan ki sai kin koma gidan nan ko kashe ki zai yi in a ruwan zafi zai sa ki sai kin koma in cinye ki zai ki je a cinye ki din yanzu mutum ya haifi yadda yake so yarka ka je ka mata wannan umarni ka mai da ita gidan wulakanci wata ta yi kuka ta ce wallahi baya sona wallahi duka na yake wallahi yunwa baba yunwa ba abinci a gidansa wallahi matansa wulakanta ni suke uban yace sai kin koma dan abu kazanki ita ma uwa ta turbune eh ni ba za ki zo ki zauna a nan ki kashe auren ki ni ma ki kashe min nawa auren ba babanki ya ce wallahi in baki koma ba ni ma sai ya kashe aure na to wallahi sai dai ki koma haka fa ake yi wa ƴaƴa yau su shiga gidan mazaje shi yasa kike ganin yarinya ta shiga duniya yasa wasu suke sawa miji shinkafar bera yasa wata zaki ga duk umarnin da bai zai bata ba za ta yi ba wani yace mun yace wallahi matarsa sai su jera wata biyu uku ko bikin ba a yi magana ba ai malam mace kiyayyar mace gaba in mace tana gaba da mutum ba daɗi malama akwai wadda fa tsakaninta da mijin kin san ko kudin cefa ne ba ta bude baki ta tambaye shi kin san ya suke takarda take rubutawa sai ta rubuta ka kawo dubu uku za a yi cefanen ‘ya'yanka ta jefa masa shi ma sai ya ce to ga dubu uku da ɗari biyar a rubuce fa ga dubu uku da ɗari biyar ɗari biyar kuɗin taran yara na ne ba magana ga ɗakinsa can ga ɗakinta can kafin ya dawo ta yi bacci ta rufe a haka ake zaune tana dafa ‘ya'yansa abinci kawai yanzu irin wannan zaman auren kuke so yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne kuskure ne da haka don Allah ku nema wa 'ya'yanku zaman aure mai daɗi wanda ba laifi ba ne in an ba su shawara sun koma gidajen mazajensu idan mijin yana so kuma idan mijin ya gyara halinsa duk matar da aurenta ya mutu ta dawo gidan iyayenta kuma ake so za a mai da ita to lalle sai an kira mijin an ja masa kunne laifuffukan da yake yayi alkawari zai gyara idan yayi alkawari zai gyara a zo a nemi izininta a ce ta yi hakuri ta koma a gwada shi a gani da haka ina fatan iyaye za su yi kokari su gyara dan haka muwafaqatu wali amrin mar'a malamai suka ce fa huwa amrun la budda minhu dole ne waliyi sai ya yadda an turo shi ya isar da sako kuma wa shartun ne fin nikahi inda jumhurul ulama sharadi ne a wajen aure ba a yin aure sai da waliyi saboda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la nikaha illa bi waliyin ba a yin aure sai da wali hadisin imamu ahmad da ashabu sunan suka ruwaito shi al'arba'a kenan jumhurin malamai suka ce akwai hujja akan dole sai shi kansa waliyin da zai aurar da matar ya yadda ba za a zo a yi waliyi tilas a ce ka ba da yakka ba sai shi ma ya aminta da haka kin ga ashe idan an zo kina so waliyin shi ma ya yadda shi ne zai je ba da ke idan waliyin bai yadda ba akwai matsala to yanzu kin san me ake nufi da nan in kika kawo mijin da ubanki baya so to ba za a yi wa babanki tilas sai ya aurar da ke ba idan kika kawo mijin da yayanki baya so to a shari'a dole sai an samu muwafaqata waliyul mar'ati dacewarsa yaddarsa sannan kuma auren ma ba a isa a tafi a ɗauki yarinya ba in waliyin matar bai ce na bayar da ita ba kamar a zo a sure ta kawai a tafi da ita kamar waɗanda suke zuwa su je su ɗaura auren su tsakanin su kawai ba yarinya ba yanzu ba a facebook ake yi sai ta video call kana so na yi wallahi ina son ki to ni ma ina son ka to ya za a yi ka aure ni eh na aure ki to ke ba ni ma haka sadakin fuke ba ɗari biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku saboda sun rena hankalin mutane wai sun gama ɗaura auren a haka sai a zo a bugo ma malamai malam me hukuncin ɗauran da auren da aka ɗaura shi a bidiyo kwal bidiyo kwal fa saboda jahilai yara ba ta zuwa makaranta ai mace ba ta auren da kanta duk yadda zaki sai kin nemi ko dai kaninki zai iya zama waliyanki yayanki zai iya zama waliyanki kai ɗanki zai iya zuwa ya je auren da ki ya je ya zauna in za a ɗaura aure ce ce malam liman na zo ni ne waliyin a a a a hajiya kande kai mai alaƙa ka sai ya ce uwa ta ce to me ya kawo ka na zo ne na aurar da ita ki duba girman namiji ɗanki namiji balagagge zai iya aurar da ki saboda me saboda ke mace ce kina buƙatar taimako kina buƙatar kulawa da haka in wani babban ke miki wulakanci ko wani kawun ke miki wulakanci ko wani baban ki baban ki ya rasu kin rasa kowa dauko danki ki ce je ka ka bada ne mu ga wanda zai magana Allah ta Allah ya ce fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna a cikin alqur'ani kada ku hana mace wanda aka sake ta in tana so ta koma gidan mijinta na farko wannan kuma matsala ce ta biyu akan saki idan mace ta je ta yi laifi wa mijinta ta je ya sake ta ya sallame ta sai ta zo ta shiga damuwa tana so ta koma gidan tsohon mijinta to kada iyaye ce ba za ki koma ba ba za ki koma ba kin gama auren wani kaza kaza fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka kulla yarjejeniya eh wallahi tallahi binta ai ni ma wallahi zuciya ce ta dauke ni wallahi binta kin san ina son ki a duniya ba abin da nake so ma irin ki ki ki ki kina ta baban Ahmad kuma ai kai ma ka riga ka san zuciyata ni akwai abin da na mallaka a raina ma in ba son ka ba ni yanzu akwai wanda ma nake kauna baban Ahmad in ba kai ba kawai dai shedan ya zo ya shiga tsakanin mu wallahi ban ji daɗi ba a duniya ban taɓa shiga wahala ba da na rabu da kai baban Ahmad sai shi ma baban Ahmad ya ce wallahi ke dai ki bari kawai ba na iya bacci mama Ahmad in na tuno ki na gigita na shiga damuwa suka je can suka yi ta waya a tsakanin su suka daidaita mama Ahmad ta zo ta samu uwarta ta ce ita fa za ta koma sai kuma sai iyaye su zo su ce ba za ki koma ba ba mu yadda ba ba za a koma ba ha to ai tunda ita ta masa laifi ta yafe masa shi ma ya mata laifi ya yafe mata duk sun yafe wa juna fala ta'dhuluhunna kada waliyai ku hana ƴaƴanku su koma aure kuma yanzu da yawa in gaya muku duk matar da ta fito gidanta na aure da yawan su ba duka gaba ɗaya ba majority nake nufi wallahi idan an fito din sai kiga zaman gidan ya isa wata mata mijinta ya sake ta tana kuka don Allah don annabi malam don Allah nace ya aka yi ne wallahi malam ya sake ni wallahi malam ban shirya zawarci ba dan Allah ga wayar sa kira shi ka ce ya mene ni ya mene ni dan Allah ya mene ni wallahi ban shirya zawarci ba ta fiƙe kunyarta gaba ɗaya ta ce wallahi tallahi ita ba ta shirya zaman kashe aure ba wallahi ta yadda ta yi laifi don Allah a yi wa mijinta magana ya mai da ita saboda ta tuno in ta je gidan za ta nukurkusu ga 'yan mata a gidansu su ma sun kai aure ba mijin aure gashi ita kuma ta taho zawarci rabe-rabe ga tarin 'ya'ya dumame ma tashin hankali ne wurin kwanciya ma sai an je an jefa ta cikin ‘yan mata a sama mata ‘yar katifa a jefa ta ce da mutunci na in je in shiga cikin yara ina kwanciya gwanda in koma duk wulaƙanci da zai mu yamin wulaƙanci. Kin san auren da aka fi sha'awa a koma? Ba auren da aka fi sha'awa a koma irin auren da aka yi sake uku. Wallahi duk matar da ta bari mijinta ya sake ta sake uku a duniya za ki ji ba mijin da kike so irinsa. kuma gashi Allah ya ce ya haramta hatta tanki a zaujan gaira sai an sai kin auri wani sabon mijin daban hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailataki dole sai kin yi aure sabo wani mijin kin shiga ɗaki da shi kun rufe tare an karya wancan lagwan sannan daga baya ki fito ki koma wataƙila kuma ya miki ciki ki zo da ɗan wani a cikin ‘ya'yanki guda biyar shida duk yadda za a yi kakki bari mijinki ya miki sake uku duk yadda za a yi ya bar ki a ɗaya in ta yi yawa biyu daga biyu kam ki kama alwala kina sallar walaha kuma kin san matsala kin je kin kashe aurenki kin yi wani abun da miji ya kashe miki aure kina zaune sai wani mutum sa'an babanki ya zo neman ki sa'an babanki yana da tsofaffin mata gogaggu fitinannu shi kuma ya ce ai yana son ki ai ma yar abokinsa ne babanki kuma kunyar su ya sa ba zai iya hanawa ba shi ke nasa to abin da Allah ya yi kenan tun da shi ya bayyana Allah ya kawo shi ai sai ai haƙuri a je a aure shi a haka wannan uwar ce kenan haka za a tukuiki yake a kai ki cikin tsofaffin mata yan shekara hamsin shekara arba'in shekara talatin da bakwai ke kuma kina shekara ashirin da ɗaya da biyu su yi ta niƙa ki wallahi akwai yarinyar da aka aurar da ita aka kai ta irin wannan gidan kin san ƙofar ƙofar ɗakin ta hana ta fita aka yi tana fitowa za su ce koma gidan ubanki ne koma ɗakinki ba dai kin ce za ki aure shi ba nan ba gidanku ba ne gidanmu ne nan matar kenan uwar gida da ita da 'ya'yanta to tana da 'yan mata irinta yarinya ranar girkinta in ta fito tana zuwa wanke-wanke za a ce da kin gama ki koma ɗaki haka aka yi ta zaman auren ko tsakar gida ba ta isa fita ba wannan wani irin jaraba ne wannan wani irin bala'i ne shi yasa kullum na sha gaya wa 'yan mata duk wanda za ta yi aure ta je gidan wani mai mata to ki tabbatar wannan mutumin ya isa da gidansa? Akwai mazan da fa a riga ne kawai, wallahi a waje ne a riga, izo ya ta miki babu da barazana, kuma amma matarsa take juya shi. Yana son ki ba baya son ki ba, amma matarsa ba za ta bari ya miki hidima ba, matarsa ba za ta bari ya sauke miki hakkinki ba. Matarsa ita take juya gidan, wata ta ce yau na taba ganin irin wannan aure wai kudin cefa ne wai sai a ce sai na je wajen uwar gida na gaishe ta ta bani uwar gida take ba ta kuɗin cefa ne bai isa ba saboda uwar gidan ta ce kar a yadda a bada wani kuɗi sai ta hannunta auren bauta auren wulakanci me zai kai ki ki aure irin wannan mijin ki haɗu da matsalar uwar gida ki haɗu da matsalar uwar miji shine zaki ga mace tana bushewa kamar kusa take ci saboda ba kwanciyar hankali a zo a kai mata habaici ana zagi akwai mijin da ya auren matan suka hana shi raban kwana ta ce baya raba kwana da ni akwai matar da in miji ya shiga ɗakinta sai ran da ta sake shi ta riƙe masa wuta kwana uku hudu biyar akwai matar da mijin da ya ƙaro aure da ya zo rabon aure rabon kwanan aure ki ji wannan maganar to kwana bibbi za a yi kwana biyu nata kwana biyu nawa kwana uku kuma na 'ya'yana wallahi lokacin da aka yi wannan fatawar na ce eh ta ce ni kan malam akwai wata aya ko akwai wani karatu da aka faɗa cewa wai mai gida sai ya yi rabon kwana wa 'ya'ya da aka yi wa mai gida magana eh ya zan yi zuwan tara 'ya'ya da ita kuma in je ina kwana a wani guri 'ya'yana ba su ganni ba in na mata kwanan ta biyu to sauran kwanaki guda ukun kuma na 'ya'yana ne haka ake rabon kwana ya mata kwana biyar ya yi wa amarya kwana biyu ta yanzu irin wannan mijin zaki aura da duk wanda ya zo neman yarki ko ya zo neman ki in dai yana da mata ba shi kaɗai za ku bincika ba ku bincika yaya halin matar ku bincika yaya ƙarfinsa namiji ne a gidansa ko ku ba namiji ba ne kin san akwai wanda namiji ne a riga a surutu kawai matarsa take sarrafa shi wallahi ina shaida miki in kika kuskura kika auri mijin da matarsa ta fi ƙarfinsa to ke ma sai kin zama baiwarsa baiwarta saboda 'yan matan zamani 'yan rawar kai wallahi tallahi mutumin kirki ne ni wallahi kullum sai ya kira na waya ba na bacci sai ya kira ni baya bacci in ya tashi kafin ya tafi kasuwa wallahi sai ya kira ni kika sani in zai kira ki ba bai sai kira ki a gidan ba fa sai ya shiga ban daki ba sai ce hello hello kina ji na na ban na bugo mu bai isa ya daga waya ba saboda kar uwar gida ta je yana waya da ke matsoracin banza matsoracin wafi wani fa in zai tafi zance fa sai dai ya ɗebi kayan da zai je zancen a wata leda bai isa ya yi kwalliya ba a ranar saboda za ta gane in ta ga ya kafa hula ya abu nan eh za ka je ko to wallahi ina jiran ka kaza kaza kaza sai ya tafi can ya je ya canja kayan ya je iga waccar budurwar ko bazawarar in zai dawo ya saka kayan da ya fita da shi irin wannan namiji mai rauni yaya za a yi ki aure shi a haka. Da haka ku rinka bincike ya isa da gidansa zai iya adalci zuwansa masallaci daban, gemunsa na ustaz daban, kyautar da yake miki daban, rike gidansa kuma daban. Zai iya yiwa yana son ki, yana ƙaunar ki, amma kuma ba za a bari ya nuna miki soyayyar ba a gida. Abu na biyu, akwai wanda kuma sai an binciki ma uwarsa ma in dai suna zaune da uwa duk matar da za ta auri wani amma wani akwai uwarsa a gidan to sai an fahimci yaya halin uwar dan wallahi akwai iyaye matan da kishi suke yi da matan 'ya'yansu. wai hakuri mu gaya muku gaskiya a auro yarinya karama tsohuwa ce ta gana mata azaba eh aikin mallake shi aikin rike shi aike kamce ne kaza kaza a hana ki sakat kar ki je ki auren da ba za ki samu hutu ba kwanan nan wata yarinya ta kira ni a waya ya baiwar Allah karama ta ce malam alhamdulillah Allah ya hore min manemi na ce Allah sa albarka ina son sai yana so na na ce da shi ya fito na ce ya fito kamar ya daga ɗaki dai fito komi ma'ana ya turo iyayensa ya zo a yi magana aure malama ki duba yadda duniya ta zama yau yarinya budurwa ita take gaya wa maneminta ya fito ba wai fa shi ba fa saboda an kai lokacin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta matsu ya fito ba fa ita za ta aurar da kanta ba ba ita za ta yoganta gado da katifa ba amma saboda yanayin da ake ciki yau mazan suna wahala ko kuma mutanen kirkin suna wahala ita za ta buɗe baki ta ce a ce masa ya fito kin san me ya ce mata sai ya yi shawara da matarsa hakan kuma aka yi ya je ya samu matarsa ya ce to yana so zai fita zai ƙara aure ta cewa kai ɗin ta ce sai dai ka je ana yi kai ba ka isa ba za ka aure ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ban ga shege yadda za ta shigo min gidan nan ba ta yi bala'i ta daki teburi ta yi ihu ta yi kuka ta yi masifa ta ce wallahi ba ta yadda ba kin san me ya faru dawowa ya fa wurin yarinyar ya ce mata to sai dai haƙuri a ɗan jira a saurara mini wallahi ta ce ba ta yadda ba amma mu ci gaba da soyayya sai na lallabe ta to ni kuma nan ne yarinyar ta kira ni na ce amma ke da da tsumagiya a hannuna la sai na zane ki tukunna ba me ya kai ki da jaraba yanzu ba zai aure ki ba sai ya nemi izinin matarsa na'am a shari'a ya kamata mutum ya sanar da matarsa idan zai ƙara aure ba lokaci yana cikin abin da zan tattauna a kai amma ba mu da lokaci to amma ita kuma mace Allah bai ba ta daman ta hana mijinta ya ƙara aure ba haka kawai ba uzuri karɓaɓɓe to yanzu irin wannan namiji wanda sai ya nemi izinin matarsa kafin ta bashi dama ya auro ki kina tsammanin in ya aure ki zai iya miki adalci amma kin san yarinyar nan cewa take ita wallahi tana son sa tana ƙaunarsa nace sai ki je ki jira wulakanci kuma Allah kiyaye kuna tare da ni abu na biyu akan neman aure kafin mu tsaya shine an-nazar ila al-makhtuba ya halatta wanda zai nemi aure ya kalli matar da yake nema aure malamai suka ce asali kallo na sha'awa haram ne namiji ya kalli mace ko budurwa ko bazawara irin kallo na sha'awa kallon maimaitawa in gani in gani ina so sai inda niyyar aure haka ita ma haka ghaddul basri anil muharramat kenan ala rijali wa ala nisali ala sawai da mazan da matan da daidai ne saboda Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasnauna wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna cikin suratul nur maza su kame da ganin su mata ma su kame da ganin su banda ganin fitina kallon fitina kallon sha'awa haka shi ma namiji to amma namiji ya ga matar da yake so zai aura budurwa ce bazawara ce wace ciya wace ce ya dai kalle ta haka ita ma ta kalle shi wannan halal ne a shari'ar musulunci ba a saba wa Allah ba idan kika kalle shi shi ma ya kalle ki bal mandubun abu ne ma na so an so ai haka to amma riwayoyi ta sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karfafan wannan magana wani bawan Allah yana niyan zai auri wata mace arada rajulun an yatazawwaja bimra'a ko arada an yatazawwaja imra'atan ya so ya auri wata mace yazo gurin annabi yana bashi labari sai manzo Allah ya ce da shi wannan namijin a nazarta ilaiha ka kalle ta ka ganta ka mata kallo sosai saboda matar da zaka keɓanta da ita ka zauna da ita a gida shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ya kamata a ce ka fa kalle ta ka ganta a nazarta ilaiha ka ganta ka kalle ta kala la mutum ya ce a'a ban ganta ba sai manzon Allah ya ce da shi fazhab fanzur ilaiha tafi ka je fa ka kalle ta kin ga wannan da yace tafi ka je ka kalle ta ashe ba laifi ba ne wanda yake neman ki da aure ya kalle ki ya gan ki gani na ya ga abin da zai yi sha'awa a jikin ki ya aura na'am ita mace malama ba matar da za a ce ta fi kowa kyau shi namiji son mace sirri ne a cikin zuciyar namiji kuma kar wata a cikin ku tare na kanta kowa tana da abin da za a yi sha'awar ta aure ta da shi kowane na namiji matarsa yana son ta ya aure ta wani idan ta yake gani ya aure ta wani hancin ta yake so wani bakinta wani fuskarta wani kanta wani ƴan yatsunta wani kafarta wani kaza kowane namiji akwai abin da yake ɗaukan hankalinsa ga matar da yake so ya aura wani kuma duk ba sifar halitta ba ne ɗabi'a shiru-shiru ɗinta haƙurinta kunyarta wani kuma iliminta wani kuma niƙabinta karatun ƙur'aninta wani kuma zuwanta islamiyya shi bai damu ma da sifarta ba wallahi wani bawan Allah ya zo ya ce da Allah malam a sama mun matar da zan yi aure sai na ce to wace irin mace kai kake so yace wallahi malam ba da wata sifa da nake so ni kawai duk yarinyar da aka yadda mutumiyar kirki ce mai addini ne kawai ni ba ruwana da wani kamar ta kona abu kawai ni nagartatta nake so kin ga mai aure dan Allah hajiya malama idan kika bari namiji ya aure ki dan kyanki ki sani yau da gobe gidan miji kyan nan yana fedin me fedin yana sallacewa yana canjawa kyakkyawar mace tana budurwa in ta haihu haihuwa yau da gobe yana juya ta ta zama ba mai kyau to ya aure ki dan saboda kyau shekaru suka sa kika canja tun da dan kyan ne to me zai kore ki zai kar ki damu da yanzu a'a kina da hanci mai kyau kina da idanu mai kyau kina da ƴan abin ƴan mata mai kyau kina da kaza in kika bari ya aure ki saboda kyanki to ki tambayi kanki ranar da kyan ya canja fa kin haihu yara suna ta tsotsan mamanki suna ta tsotsa suna ta tsotsa in ba abinci ma mai kyau a gida ki ta bushewa ki lalace in ba kwanciyar hankali ki caccanja kashi ya bayyana in ba wadata ma ba sutura kirki kuma mace tana kyau ne a gida inda wadata da sutura da abinci mai kyau to wata ko suturar babu abincin babu wallahi canjawa zaki to tunda dan kyau ya aure ki to zai sake ki abu na biyu idan ya aure ki dan kudin ki kina da kudi ko kuna da kudi to ranar da babu kudin fa kin yi alkawari ne da mala'ika ya ce Allah ya gaya miki har ki mutu zaki ta rayuwa cikin wadata in yi aure ki dan danginki to ranar da danginki suka mutu ba me ya kamata namiji ya aure ki dan shi kawai ya aure ki dan addininki annabi ya ce fazfar bi zati dini taribat yadak ku kulle soyayya ku ya ku yan mata ku kulle soyayya ku akan addini ka so ni saboda Allah in so ka saboda Allah ni ma na so ka ne dan kana son Allah in namijin ne ma kika ce saboda kyansa nawa ne waɗanda da suna samari kyawawa ne yau da gobe neman abinci da neman masara yasa suka canja kalansu nawa ne mutane canjawa suke rayuwa yau da gobe sai ta canja mutum to abin da yake damun 'yan matan zamani rawar kai ana soyayya don kyau za ki canja wallahi duk abin da kike gadara da shi na budurci wallahi ki bashi yan shekaru sai ya zube gaba daya zuwa akwai matar da tana yin aure haihuwar fari ta gama zubewa gaba daya haihuwar fari sai zama haƙuri kawai tumbuɗi ne a'a kashin yaro ne a'a ba a iya kula da kicin ba a iya kula da gida a'a a birkice kitso ma sai sun yi rikici da mai gida kullum zai fita ya jefa mata ɗari biyu ce wallahi in na dawo ba ki kitson nan ba sai na ci mutuncin ki wallahi akan kitso fa haka zai dawo ta yi tsifa ta yi rabi bata gama ba ta ɗaure kan a haka banɗaki ba a kulawa matan ƙazanta ki ji gida yana tashi me yake sawa warin banɗaki ba ta da kula ni wallahi na gaji ni aikin gidan nan ya ishe ni ni wallahi tallahi kai ka san wahala yanzu ga wannan ga ga ga dan su nan ya hana ni bacci ya hana ni kaza ni wallahi abun nan kaza kaza shikenan gida ya lalace tunda ta yi ciki ta haifi dan nan wannan jaririn a kansa ta tare ba ta iya sharan gida ba ta iya mofin ba ta iya gyara kitchen ba ta iya gyara kaza haka za ta zo mijin ya dawo da daddare ko wankan gyaran jiki dan turare da ake shafa na karban miji ba ta iya ba a cikin datti da ƙazanta haka zai same ta tana shayar da yaro kullun mamanta yana ta zuba ya jike mata hijabi sirkaf kiga hijabin ya yi kabar kabar kamar kanzo nonon yaro ne kuma gaba daya a ciki tana karnin nono ku yi hakuri ba kwa so a rinka gaya muku irin wannan karatun amma ni da ku ba koye koye tsakanin mu gwanda in gaya muku gaskiya shi ke kashe mace a gida ki ga yarinya iya yarinya ta kai amma nan da nan ki ga miji ya gaji da ita yana ganin wata yar budurwa a titi tana tafiya ya kakal ya kakal ya kakal da yar jakarta haka sai ki ji hankalinsa ya tashi akan ta wallahi kuma ina baki shawara in kina son auren ki ya dawwama ki rinka gyara jikinki gyaran jiki karki wasa ki kula turarenki na mata karki fashi in mijinki yana son kunshi ki kula ki tambaye shi wani iri kake so mai fulawa ko kunshi gaba daya mai hat kake so ko mai ganyen maina kake so ko mai ganyen gwanda kake so ko me ya ribar ki ki yi abin da mijinki zai ji gani ya ji daɗi kar ya je ya ga matan tiktok kar ya je ya ga matan waje shinkafa da wake wata za ta kawo masa ta miƙo masa kwanan shinkafa da wake daga ganin kunshinta zai gigita sai ya kusa zubar da abincin ma saboda ya ga kunshin wata kefa sai dai kama zage-zage saboda hannunki haka yake kullum hannunki ba ba kunshi ba lalle baki iya yi wa mijinki kwalliya da zai zo ya ga hannunki ya sha'awa ba tunda kina gadara kin yi aure ya zama dole da iyaye mata hoda jan baki gazal duk zaki ganshi a miron a gidansu ko a ƙauye ne amma matan yanzu shiru babu na san kuna da uzuri mazan ku ba sa sai muku wata ta ce malam wa'azin nan abi a hankali mazan ba sa sai mana to ke ba za ki san yan dabarun da zaki ba kar ki yadda ki fashin dan turaren ki dan fodan ki kuma mace mai dabara tana gane mijinta yake so ta rinka yi masa wannan su ne mukawimat da za su zaunar da aurenki ya daɗe me yake so in yi masa saboda wallahi zamani ya lalace al'amura sun lalace maza fa suna neman mata da yawa kin ga wannan wayar kin ga wannan wayar kada Allah ya nuna miki mai gidanki hoton ƴan mata a ciki Allah wallahi namiji zai iya zauna yayi awa biyu a falo kina can kina jiransa yana ta haka in dai kin ga yana ta haka yana dariya yan mata yake kallo ke ga kyan ga halittar ga komai Allah miki amma kin kashe jikinki a gida ba kya gyara turare fa da ake sawa da iyayenmu mata mun sani wallahi dattawa wallahi ina tunanin mahaifiyata tana ina yaro kullun ɗakin mahaifiyata turare ne zan ci turare irin na wuta ɗin nan ƙanshi muna yara muna so filim in mun zo kwanciya ƙanshi amma yanzu mata sun daina sa turare a gida haka mace za ta zo birtik birtik ta zo wa miji wani ta zo masa da hijabi ta kawo masa abinci wai ta zo gurin mijinta fa ta ɗauko hijabi rababe rababe da hijabi hijabin yayi datti ga koko yara sun sha an yi alale da rana wani ya rungume ta wani yayi majina ya abin nan kuma gashi hijabin har sifirin yayi kun san sifirin irin ya nade din nan ta baya ba goga haka ta zo masa ta zo za ta bashi abinci tana miƙawa tana tsugunawa sai hijabin sai lullube abincin yace ba zan ci ba suka kama fada ai daman ni ka tsane ni ba so na kake yi ba kaza yace yo ya zan soki kin zo kin lalace kowa matarsa tana masa abin kirki tana kwalliya da ado ke banda ki to abin da yake cutar ku a gidan ku shegiyar kazanta wani fatuwansa ya zo ya ɗauka ya sharɓi loma ha ya watsa yana taunawa sai ya jiyo wani zare-zare ya ɗauka zaren nama ne da ya kama haka yana ja sai ga abu ya ki karewa ja yake ta yi yana ta ja yana ta ja sai da ya gama fito da shi yana ɗagawa sai ga ashe gashin kan matarsa ne wacce ya aka yi gashi a cikin abinci wallahi tallahi kitso ne shekaran jiya tsifa ne iska ce ta ɗauka kina ina iska ta ɗauki gashi ta sa a cikin tukunyar tuwo ki tuka mai gida. Shi za wasu matan in kun ga mazajen suna wulakanta su ba su da kirki. Na taɓa yin wannan wa'azin a Kaduna wani abokina Dr. Jamilu Sadis ya ce ya ce malam gaskiya ya kamata ya musu adalci wai ai tsabar soyayya ce ta ɗauki gashinta ta zuba a tuwon mijin wai tsabar soyayya wai shi mijin wai in mai soyayyan gaske ne ai sai ya cinye gashi ya haɗiye kawai a baka bata na ce wallahi malam jamilu ba zan yarda da kai anan ba komin lauyancinka da mata wallahi ba zan yarda ba wace soyayya ne zaki zo ki zuba mun gashi a cikin abinci wata kuma tuka tuwo fa take tana tukawa tana tukawa gumi ya mace ta haka ya ta diga masa a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afuwarsa to za mu nemi wurin tsayawa za mu nemi wurin tsayawa menene shari'a ta halatta wa namiji idan ya zo neman aure ya kalla a wajen mace alwajhu wal kaffai fuska da me da hannaye kurum ta ɗan matan zamani ya za a yi ya za a yi yau ina wanda suke cakarewa a yi kaza a cire kaza a yi kaza a cire kaza ga shi a littafi a rubuce wa yanzuru al-khatib min al-makhtubati ila al-wajhi wal kaffaini faqat inda jumhuril ulama mai neman aure abinda aka halatta masa ya gani a jikinki fuskarki da hannayenki suka ce li'annal wajha yakfi lidalalati alal jamal saboda da fuskar mace ake gane kyakkyawa ce ko mummuna ce to ba mai kyau kake so ba tunda kaga fuskar ta ta maka to sauran jikin ma haka yake da kyau wa takfil yadani yadani lidalalati ala khusubati albadan hannayenta ana iya gane kyan jikinta da hannun mace yaya jikinta yake amma duk wani abu wanda ba wannan ba to idan namiji ya damu yana so ya ga wani abu ba fuska ba ba hannu ba suka ce bi imkanil khatib an yab'atha ummuhu aw ukhtahu listikshafihi yana so ya ga a'a kirjinta yana so ya ga gadan bayanta a'a yana so ya ga kaza dinta to sai ya tura uwarsa mace yar uwarta mace ita yarinyar sai a ce kar ta saka hijabi an gane ta fito sifa mai kyau uwar mai uwar mijin sai ta zo ta ganta ba fa ta ɗauki hoto ba ta gane masa ita a'a ai tana da kaza ai tana da kaza ai tana da kaza kin san me suka ce ya halatta namiji kafin ya auri mace hatta warin bakinta ko ƙanshin bakinta ko sansanin bakinta ya sani gashi nan a littafi mislu ra'ihatil fami namiji ba laifi bane ya gane matarsa tana da tsaftar baki ko bakinta yana wari haji ya kazantu da ke nake kiga yarinya budurwa ta bar bakinta gaje gaje ya kaga ya kaga kina ta ɗiban goro me kai ki da cin goro da karancin shekarun ki ki bari sai kin kai 70 88 dari banza ko an ci wancan ba a goge baki ba an ci wancan ba a goge ba da mutanen da in sun zo neman aure har warin bakin mace sai an ji saboda ai dole zai yi alaka da bakinta dole to in ya je ya ɗebo mai warin baki ba za a zauna ba yanzu an samu fatawa da wani in ya zo suna hira da matarsa suna zance saboda abin da yake gumus ɗin da yake fitowa daga bakinta in ta zo tana magana haka yake ya ce ce ina ji ina jin ki saboda in ta bugo abun sai wannan sai ya kare karki yadda ki ɗauki kaskanci wai mijinki wai ya ce bakinki yana wari ga darbeji ya ganim in ba makilin da brush ga itacen asuwaki ki tona yaro naira hamsin naira ɗari ya sayo miki a kasuwa kullum da asuwakin ki ki goge bakin ki taras brush din nan da makilin in ma babu makilin ai akwai toka samu tokar ki mai kyau ki zuba ki dirza ki rinka cin abin da zai gyara miki baki yace da kuma ra'ihatul ibti da hamata hatta hamata ku duba yadda suke kula da tsafta wal badani da ƙanshin jikinta tunda an san duk inda budurwa take in dai budurwa ne to tana kula da waɗannan abubuwa wallahi a shari'a cewa suka yi ka tura uwarka ko yayarka ko ƙanwarka ta je ta bincike maka yarinyar da zaka aura matar da zaka aura a zo a baka labari akan bakinta gaskiya akwai dan wari-wari in kaga za ka iya haƙura to sai a ce to ta daɗa gyarawa bayan sati uku za a koma sai a daɗa komawa tana kula da hamata tana kula da gurin da shari'a suka ce ta ce a gyara yaya jikinta akwai ƙanshi ko wari take tana warin gumi ko tana kaza ko duba irin wannan abu yanda yau mata duk sun manta wannan ki je gurin mijinki wai wai miji saboda ba ki da wayo mijin wannan zamani ki tafi masa jikinki yana tashi yana ɗoyi wallahi da yana ki zai wata mijinta yana kira yana kaza kaza kaza tace ina zuwa dan bani minti kaza ashe bata gyara jiki ba karki yadda ki rinka fuskantar namiji wannan zamani wallahi zai rena ki ina gaya miki gaskiya ne ki gyara jikinki iya gyara ki tsaftace wurin aske ki aski wurin turare in zai shigo ma sai kin ji zai shigo musamman in ku biyu da ku ko uku ki shafe jikinki da humra ki mai kanshi ki zo kusa da shi kina kina mai makace ya ji kanshi yana dukansa Allah sai ki dena eh naji Allah amma mace ta zo kusa da mijinta miji yana cewa da Allah dan matsa ta matso yana matsa a ina ina akwai damuwa yace wa jamalin sha'ari ya halatta namiji ya tura uwarsa ko mahaifiyarsa ko kanwarsa ko yarsa wata mace yar uwarki mace in ta je a ce ta bude gashinta a gani shin gashinta yana da kyau tana gyaran gashi kuna shirme ba ku san addinin musulunci shi ma ya zo da soyayyar ba har gashi ake dubawa saboda me akwai namijin da yake auren mace saboda gashinta kawai amma ba gashin ƙarya ba ba gashin doki ba ba na ƙare ba wani yana son mace mai gashi da yawa wani kuma baya son mace mai gashi da yawa don haka karki damu wani baya son gashin da yawa daman baki da gashi wani yana so kuma mace ta rinka kula da gashinta gashin ki jarinki ko baki ji ba gashin ki garinki wani jarinki wanda take da gashi ta rinka shafa masa man zaitun man zaitun ba tsada idan man wannan kwandishina da relaxa yana da tsada wanke kanki da sabulu mai kyau da shampo ai akwai shampo ko har dan karami akwai ki yi tsifa ki wanke don drop din nan ki cire shi ki samu man ki na zaitun kwalba daya na dubu daya ɗari biyar ki shafa zaitun yana ƙara wa gashin mace baki da tsawo da kyau ki ɗaure shi ki sa masa ribon yayi kyau yana ƙara tsawo yana ƙara tsawo in ya sauko ma ki sauke shi hannun ta kafaɗa in mijin yana son kitso ki masa kitso in gashin yake so ki mar wani ya ce ni fa ba na son kitsa kitsan nan ki zubar da gashin nan haka kawai nake son ganin sa sai ki je ki ta kadawa kamar mahaukaciya a gaban sa duka ba komai ai ba haka yake so ba me ribar ki ba ke kan ba ki wa mijinki abin da yake so ba na lura kamar karatun nan fa makarantar malam yayan nan ba su saba da shi ba ni kuma gani nake wanda ku gyara gidanku don ku ji daɗin aurenku idan baki aure ba to ki shirya wa aure wallahi ina tausayin ku iyaye mata saboda wahalar da kuke sha a gidan miji ina tausayin ku don haka abu na ƙarshe malamai suka ce abin da ake so mai neman aure ya kalli matar da zai aura amma ina ne aka halatta masa shi ya gani shi da ita fuska da hannu sauran wurare fa ha ya tura mahaifiyarsa ko yarsa ko kanwarsa ke kuma ki bude ki gani ba laifi ya sa ta yi tafiya a gabansa ya gani gurguwa ce ko mai dingishi ce kwarai kuwa ya ga a miƙe take ko a karkace take tunda kowa da yadda Allah ya shi ko wata yarinya wani saurayi ya zo neman ta to ashe kafafuwanta guda biyu ɗaya ya fi ɗaya tsawo lokacin tana yarinya ta kamu da ciwon polio polio ya kama ɗaya kafan to amma ga ta budurwa iya gani to an tura masa hotonta ya gani to aikin gaba a tura da kafafuwan ba da ya zo zance ranar farko suka gaisa ta ga ya gigita ya nuna yana so yana sha'awa ta ce to shari'ar musulunci ta ce ka ganni in ganka ina da yan larura gaskiya ba zan ɓoye maka ba ya ce me larurar ya yi tiris ya ce ta ce to barin ɗan yi tafiya na ɗan samu matsalar ƙafa haka dan karka aure ni kaga ina ɗin gisawa a gidanka ka zo ka kore ni in ka gana maka haka bismillah ta tashi a falo ta ɗan cakal cakal cakal cakal ta je ta dawo ya gani ya yi shiru ce to zan yi shawara da in gani namiji yana da wahalar sha'ani ɗan abu kaɗan wallahi sai ya sallame ki to wannan shine abin da zan tsaya a kai bayanin illa ko larurar da mace take da shi yayin da aka zo neman auren ki karki ɓoye wata ta ce kana sona kana ƙaunata Allah ya saka maka da alkhairi amma ina da 'yan larura me larura ki ta ce gaskiya ina fitsarin kwanci kin ga babban sha'ani ne ta je bayan an yi aure ga ana ta jika masa gado ba jaririya ba ba komai ba ya yi shiru fitsarin kwanci kuma ce ta wallahi muna ta neman magani dai ni na san auren da aka kashe shi saboda matar tana fitsarin kwanci wallahi ba son ta bane larura ce akwai larura akwai na aljanu akwai na gado ba daɗi to me maganin fitsarin kwanci na ya mace ko na yaro addu'a abu na biyu da zarar yamma ta yi a daina shan ruwa yamma tana yi a daina shan ruwa ai haƙuri da duk wani abin da yake da alaƙa da ruwa duk da ana so mutum ya sha ruwa ya kwanta to amma wannan marar larura kenan abu na uku ki sabarwa kanki kawai ko alam na agogo ki saka duk karfe sha biyu ki tashi ki rinka zagaya ko ba kya jin fitsari shiga ban ɗaki abu na hudu yawanci mafarki ne yake kawo fitsari mutum zai yi mafarki sai ga kamar gashi abin ɗaki sai dai ya ji ɗumi a jikinsa kawai wani lokacin kuma fitsarin kwanciyar daɗi ne in ka zo yin sa kai kai ta tsula shi yaro yana bacci sai dai ka tsoro ya ɗauka abin ɗaki yake kuma da ƙarfi yake zuwa sai ya tashi in sanyi ya buga shi sai ya ji sharkaf da kuma shan ruwan zamzam tare da addu'a. Shan ruwan zamzam tare da addu'a. Na sani akwai mata masu irin wannan larurori. ‘Yan mata ne amma suna fitsarin kwanci. Karki kuskura a kai ki gidan miji kina da wannan larurar ba a gaya masa ba don aurenki zai iya mutuwa. Akwai wanda ana yarinya, tana yarinya rarrafe take menene take ruwan zafi. ya ƙone ta a cinyarta haka tabo babba to saurayi ya za a iya gane a waje ta tas ba komai sai bayan an yi auren ya tare kawai sai ya ga cinyarta da wani kwamfalilin tabo ya ce wannan kuma daga ina ta ce haka Allah ya yi ni ya ce me yasa baki mun bayani ba ta ce to cirewa zan yi ka gani ya ce ashe ki gaya min kina da tabo a jikinki daga ranar ya rabu da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya auro wata mace sai ya ga alamar wata kuturta kuturta a jikinta fara'a fi kashiha bayadan sai ya ga alamar kuturta kuturta da wani farfarin kuturta a jikinta yace wannan fa hankalinsa bai kwanta ba sai sallame ta a shari'ar musulunci ba laifi in miji ya auri mace ya ganta da wata larurar da bai gamsu ba zai iya sallamanta in ya ga bai zai iya ba dan ba a so ka rike mace ka cutar da ita to a rinka bayanin aibu idan kina da wani mummunan ciwon kai yana cin kudin magani ki gaya masa in kina da ciwon kwalsa ba kya cin komai ba kya cin yaji ba kya cin soyayyen abu kin ga zai gane ba shi kwalliyar ki zai ta gani ki masa bayani ina da olsa don ka nemi maganin olsa katon katon ka ajiye a gida ka yadda za ka auri budurwa mai olsa bismillah baka yadda ba je ka nemi wata mai ciwon aljani shi ma ki gaya masa gaskiya ina da 'yan larurar makarai suna ɗan buge ni lokaci bayan lokaci saboda wani ya auri wata mace tana da wannan makaran aljanu shi ma sai ya danna da gudu duk ya dawo tsoron ta yake ji to miji ya dawo yana tsoron mata saboda ta zo tana masa sumbuka sumbuka sumbuka tana ta kiran sunan aljanu tana ta yi kansa sai ihu sai gudu tana da larura kuma iyaye idan za ku aurar da 'ya'yanku suna da larurori irin na aljanni ku kira mijin ku gaya masa ka shirya za ka aure ta haka in ta zo za ka iya haƙuri ka nema mata magani bismillah baka shirya ba ka yi haƙuri mu nema mata magani har ta samu sauki matsalar ku dukkan waɗannan abubuwan da na faɗa galibin ku ba kwayi ni da kuke ji ina muku wannan bayanin alƙalin aure ne ina da cases da yawa da aure yake mutuwa akan irin wannan uzurin wata saurayinta ya zo nemanta kana lafiya ya gajiya to ya gida ya ƙoƙari da kirankinsa shi ma da tambaya ya ce ko za ki min bayanin mai da mai kika fi so a abinci kike ci sai ta ce eh gaskiya ba komai take ci ba yarinya musulma bahaushiya bayar arewa ta ce ita ba ta yawan cin abubuwa abubuwan da mutane suka damu da shi ma ita ba ta ci kwata-kwata ya ce kamar me ta ce kamar tuwo ya ce heye ba ta cin tuwo ta ce wallahi ba na cin tuwo ta ce yanzu kai kana cin tuwo ya ce tuwo shi na ce girma ta ce to wallahi ita ba ta cin tuwo ya ce yanzu kina nufin in na aure ki a gidana mun yi bayi bayi da tuwo ba zan kawo tuwo ba za ki ta ce ba ruwanta da tuwo ba ta san tuwo ba kuma ba ta alaka da shi kwata kwata ko na saman bita ko na masara ko na alkama ko na me ita tuwo bai dame ta ba me kika fi so indomi doya da kwai a menene sunan wannan abin nan na gwangwani da ake sha da madara cornflakes da ta yi lissafo masa kayan masu kuɗi ya ce kin ga ni ɗan tuwo ne jikan tuwo ta taɓa kunnen tuwo ba zan iya auren matar da ba ta cin tuwo ba saboda gaskiya abincinmu mu masara gero shinkafa kin ga in kawo ki ba cin tuwo kullum sai taliya da doya da kwai ta ce wai da wani lokacin da dankalin turawa aka ce da me kike karyawa ta ce da chips ‘yan mata meye chips ɗan soyayyen dankali da miya mai ɗan kifi a ciki da nama da soyayyen kwaikwantacce kin ga wannan ai ta masu kuɗi ce ba ta talaka ba ne to shi ma ba laifi ki yi wa saurayin da yake neman ki da aure ga abin da kike ci ga abin da baki ci amma ina baki shawara don Allah in baki cin tuwo ki koyi cin tuwo don wallahi mazan zamanin nan za su azabtar da ke da tuwo an fahimce ni to Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace Allah ya ji kan iyaye wannan makaranta ta ummu sulaim Allah ya sa mata albarka malam yaya malaminmu da yake limanci a nan yake jagoranci mutumin kirki mai albarka mai addini mai da'awa muna masa addu'a Allah ya taimake shi an yi shekaru da dama yana gayyata ta cewa in kawo masa ziyara da haka idan malam yaya yana kusa ni ma na tabo mai da wata tsaraba daga Kano da na kawo masa littattafai dan na girmama shi ya nuna kauna ta gare shi ya ƙara bincike da karatu don ya ci gaba da karantar da ku daka ina fatan malam murshid zai zo ya mika wa malam yaya waɗannan littattafai a matsayin hadiyya a matsayin kyauta bari nuna su in gaya muku wani abu guda ku kalli gemunsa yana da furfura to littafin farko da na kawo masa sunansa furfura a shaibu nurul muslim furfura ita ce hasken musulmi saboda malam ya ya gyara furfuran nan tasa sosai in ma aure zai kara ya kawo wanda za ta ta shafa masa mai ya kara farfara amma fa Allah ba uwar gida hakuri ni da wasa nake dan Allah dan annabi karki dauki zancen nan da wasa nake to ga littafi na biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar kai ga na shida ga na bakwai zan ba su guri da shi da malam murshidin ya karba Allah ya sa albarka wannan ita ce tsarabar malam Abdallah gadan kai daga Kano zuwa ga malam Yaya a wannan masallaci
Alhamdulillahi rabbil alamin muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzuta mu da wannan ziyara ta malam kuma ga irin wannan babban kyauta fatan mu Allah ya saka wa malam da alkhairi shi kuma dan uwa mala yaya abokin gogormaya Allah ya ƙara ƙarfafansa akan wannan da'awa da yake yi Allah ya taimake shi ku ɗalibai da kuke bashi ƙarfin gwiwa ku ƙara himma sosai ga malam ya mana wa'azuzzuka masu ɗaukan hankali kwarai da gaske Allah ya sa duk abin da muka saurara a nan mu yi aiki da shi kuma mala yaya karantarwar da yake yi malam ya ƙarfafe shi da ƙarin kayan aiki da haka Allah ya sanya albarka Allah ya ina maka murna Allah ya sanya albarka Allah ya sa a amfana da shi jazakumullahu khairan
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh